أعوذ بال أعوذ بالله السميع العليم Gracias.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 malam ya nuna yanzu cewa yana da yana da uzuri za ka iya yin karatu muna kuma Allah ba shi lafiya kuma kuma ya ba mu lafiya domin san ya fara wasu bakara kuma suna cikin ta sun karatu mai yawa kurace wadda an mai girma kuma ta kunshi a haka hukunce-hukunce shari'a masu yawa mafi yawa in ma ba a ce duka hukunce-hukunce shari'a ta musulunci sun tattara a kan a cikin wannan sura ko kuma galibinsu suna kuta cikin wannan sura bayan da ta suka nisa da ma'ida waɗannan duka a cikin da za ta samu kowane irin nau'i na shari'a musulunci ba wadda Allah ya aza ga bayansa wannan sura kamar asalinta ta gino ne bisa ga wato tabbatar da gaskiyar kiran alƙur'ani abinda ƙur'ani ya zo da shi duka to gaskiya ne to aka daga farko yace zalika alkitabu la raiba fi ba shakka a cikin su kamar za mu gani wasu ayoyi da ke da ke tafi insha Allah ta'ala ya fara biya bayani da mai da tahawil da islam wasan canzawar alƙibla wadda Allah ya wa manzon Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a shi da sauran al'ummarsa kana jidin bakin mutis ana yin sallah daga baya Allah ya canza wannan alƙibla ta musulmi ta komo da jibi kaba saboda hikimomin da ke ciki wasu su Allah ya bayyana su a cikin wannan sura ah, daga farko Allah ya yi wannan ne don ya bayyana wata hikima tasa cewa waɗanda an wawaye daga cikin ahal kitab yahudu da nasara za su yi suka saboda mi yana jifin ga ilmi da jike na sarrafa kuma suna jin daɗin yayi tarayya da su kuma daga bayan kuma ya farko ya dawo ga wata alƙibla da ba wannan za a nuna musu cewa alƙibla ta asali ita ce alƙiblar Ibrahim alaihi salatu wa salam da ya ta kowane mai addini ne ke ta zama shi ne zan zan zage a yi sallah ba wahayi ne daga Allah ba ba wahayin da jila ba ne a'a ra'ayi ne wanda su malama arziki ba ku da gani kamar yadda ibn qayyim ne ya faɗa a cikin bada'ul fawaid da sauran abin da za mu gani da karatu insha Allah ta'ala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 وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك Ya gabata ya da ta wuce Allah lalle wawaye daga cikin mutane annas su malaman mutane saboda ba su yi aiki da ilimin su ba. Wanda ya bar ilimi ya aiki da sauran kasu ya zama majalisi da zalimin duka. Aka guda ne za ka Allah tabbatar cewa annasu ma wallahum me yasa suka juya daga mun yi tarayya suna cikin batun da take sun dawo sun koma ga dabbi ne ne dabi ko kuma cewa na asufa ha daga farkon aya kuje ya asu ko kuma su sufa ha ko yoshi ana samu su yadda za ta gane kwawa daga cikin mutane shi ne wanda yake mai biyar sauransa abinda dole sake so to shi ne daidai a inda ransa ba ya so su ba shi shi ne a ɗin ba daidai ba idan ka san mutum haka nan shi ne wawa ilan da ya muwafaka da shi ko wasu abin da yake so ka so shi abin da baya so ka yi ma ka ki shi rawa an tun yake wancan abin da gaskiya kuma to shi ne wawa to Allah ya faɗa mana da farko kafin wannan aya cewa za mu ce me yake musulmi da alƙawar da suka so ka zama gare ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin sallah yana biye da mutane amma kuma a cikin rayuwarsa yana son Allah ya canza masa wannan alƙibla ya dawo alƙiblar Ibrahim alaihi salatu wassalam zai yi muwafaka da sauran annabawan suka gabata kuma Allah yana da niyyar wannan ko da bai da ba amma kuma ga shi shi ma yana so za ka Allah ya ce miki ga nan an nara ta tsallu wa yake ka cikin muna kule muna ganin duk yawo idanunka a cikin sama kana son wahayi ya zo cewa mun san zama alƙalla ta komo da sama da yanzu mun juya maka alƙibla ta komo da sama ah, don haka za mu juya da ɗaya alƙibla da take sai a koma na jibin fara kamar da malam ya bayar kuma ya bayar da karatunsa na Nigeria. to shi ne Allah na samu wata Allah ya ce ya ce ma Allah sallallahu alaihi wasallam sauran mu'minai wala in ataita allazina utul kitaba bi kulli ayatin sai ya kai Muhammad sallallahu alaihi ko kai mai karatu idan ka zo ma aka kitabi su ne yahudu da tsara ku ba musulmi ba in ka zo da kulli ayatin da kowace mai nuna kai annabi ne tana nuna mu'jizar ta tana nuna kai a nan mutum ne mai son alheri ga mutane da su, ta haka nan kada ka rage addini addinin ka don an ce ka jita na su ba su a yi abin da an ka ce ke ta sauzo da hujja to ba za su yi saboda ni za a riga an sukan cewa su ba hauri wa rayu shi ko wa ba maka ba yadda yake so kai ba to ba za ku zama lafiya ba za su ga aljiblar ka ba ko yawanci wa ma an ta tabi in kibla ta buke ba ka tabi kibla su Allah ya hana ma wanda aka ba addini ya ba addini to an hana ya yadda shi don wanda ba mai addinin nan bai yarda da shi sai kai tsaye naka ni in yi na lakum dinukum waliyakum amma ba a cewa ko in don wani amma kowa ya nashi ما أبين ذلك الأكيلة كذا ما بين هذا فالله يجب وما أنت مثال إيه جملة كما قفية على جملة هو يوجد سواحة من تكيا إنه أكي وعلي الله صلى الله عليه وسلم وما تبقى يسمع سواحة صبت قبل أن أن الله أبا فأكا نتاع إن يكون دعوة الرسالة باب وما بعلوهم بثالثين kuma a cikin yahudu da nasara dukkan su aka yi suna da mutum ba mai cikin zaɓe ko wani furta ina Allah ce kana tsammanin abin da aka taɓa un jami'an a ƙulubuhun shakka da a tsammani a ta kashe amma suka san su daban daban kai yanzu kuma haka ko kai suka san ba a wannan za ta ga daban daban mai tarihi daban mai object ne daban ko wani irin sashi alƙibla wannan kuma tsotsarsuwa ne gari ku ko musulmi kada za a kulla kuta zan da ban daban kuma cikin rahama Allah subhanahu wataala haka ya ya ya ya kai da wannan faru saboda cikin da musulmi yake a kan da nan ke kuta sai da aka so a jiyon da su daga wani alƙibla su kuma suna amma suna da sabawa da wasu al'amura amma ba musulmi da kuma yake wannan ake ba ba za a yi ba ba rawa a ahlus sunna ne ko dan bid'a ne ko dan shi'a ne ko wane ne in yana da da'awar musulunci saban na iska gani Allah ya tsare amma ba aluhum bi sabi ke da ba kuma Allah ya ce wala yutaba Ka kasabi ya kai Muhammadu wallahi idan ka kusa ransu alwawu nan eh, za ka kirma ma'a ne na kafin wato wallahi idan ka kusa ransu من بعد ما جاءك من العلم آية ما يعلم ذو ما ندعي علم شيء أكن وما أكيد الله يوم واحد وشيء علم فإذا تقول علم فوق يوم واحد من علم تفسر على السوق يعني لا حقيقة كيف تخلي أول من نوم إبرة فأنا صدق البرع جد الله يرضي الظالمين هذا كل ما الظالمين فالنبي صلى الله عليه وسلم أنت كي يتني برع جد أنت قلت أما يجد يكي السوق ya gaskiya a zalumai ko ina wani wanda ba shi ba, a shi wanda ba shi ba ala ba da kula don haka ba a barin abin da Allah ya sabkar ba a barin hukuncin Allah don a zauna lafiya ba a barin hukuncin Allah don kawai ya ga laifin ba a barin hukuncin Allah don wasu ba ba a hana kai naka ba ko ni وكذلك أنزلناه حكما عربيا أنا أنا أنا أنا آية haka dai yana da kuma haka harshen ya ya idan da ma ka wala ba ka da mai taimako idan Allah ya kama ka haka da mai taimako idan Allah zai ma hukunci haka da mai taimakon da zai ma yi ya ba da amsa idan Allah ya tambaye ka shi ne wa haka da zai kare ka idan Allah ya kama ka مما لما جاءك من يحييكم إنك إذا لمن الظالمين kaga wannan aya wannan bangare na ƙarshe wannan aya ta tare da wasu hukunce ta masu yawa kuma lokacin da za mu yi a nan wata idan kai da zai za ka ga duk waɗanda ke faɗa da addini wanda farkon annabi na raye a zuwa yanzu har yi su guda ce shi ne cire musulmi daga abin da yake addini aza su da abin da ba addini ba shi ne saurayi saurayi ko na ko na wasu suna ko da ake faɗa da kai wajen musulunci za ka sa ana son a kawo firgici ne waɗanda ba na Allah ba ko a tara kuma mutane a kula su tsara muku tsari a ce yari na Allah za ka wannan tsari ne wanda ya tage ana yanzu kuma idan ka yi nazari wato mai zurfi za ka ga masu faɗa da addini kuma da su cimma abubuwa guda biyu na farko an ya kuda al-ikhlas la tabbata lahu musulunci kullum ya zama da ƙarfi ko wani zamani ko wani lokaci ko wani irin al'amari ya zama musulunci da ƙarfi inda tsarin rayuwa ne inda tsarin tattalin arziki ne inda tsarin shari'a ne inda tsarin zamantakewa ne inda kasuwanci ne inda mu'amala ce da komai inda ƙarfi ya zaka ne wannan shi ne bangare na farko bangare na biyu hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ana so galam sai da mai taimakon sa ko haka za a yi kokari ko wata hanya a kasar da waɗannan da ta tsaka a da a zuwa yanzu kuma idan kana da basira ka zama kai ne gani, za ka ga duk kewaye kewayen da aka yi na su komo a nan ne a wajen na farko ne zan musulunci na ɗauki talabu za ka ga duk abin da zai zama ɗaukaka ga musulunci to za a yi ƙoƙarin kushe shi sannan za a yi ƙoƙarin awa musulunci ne kishiya bari mu bada misalin biyu tsarin kalmar jihadi shi jihadi wannan za a dinga matsayin musulunci ke tsoro kuma wannan kalmar sannan ba a da yin tsaye ya ga tabar tasiri ko daga tunanin mutane kamar wannan kalmar ta jihadi kuma ya kashe dukiya mai yawa kuma yana a kan kashe dukiya mai yawa sai ya tabbata ma wannan da ajin ya wuce zai yi ruwa kaza abubuwa ga sunan ko da ko ma'anar kalmar ta hajji ma ba a kuma a faɗi bari a fassara ta ne sun aza ta cewa jihadi kawai ta ganin ana tsakanin da kare wannan ba kuskure kuskure. ba dole ba ne kalmar jihari ta zan yaki tsakanin musulmi da sahibi ba dole suna da ma'anoni masu hali amma duk da haka an yi kokarin a cikin kai ciwon nan na biyu da abin nan kokarin daidaita addinai ko hasala da yana shi ne in ka ko yaushe a yi kokarin nuna cewa wannan ita ta cikin hakan a da yana addinai suna da inganci kowane addini yana da inganci wato da musulunci da wannan da baki ba duka addinai ne ta ɗauki a matsayin addini sannan kuma kowane yana kai zuwa gami zuwa ga natija guda kuma suke suke riyawa cewa duka addinai hanya ce ta neman yarda Allah kai da kai da musulunci kai da kai da da hudu da addinin gargajiya abu ɗaya ne wanda ya kota ma kada da wanda ya kota ma hanya guda ce wanda ta tsatar da su zuwa ga abin bauta wannan da'awa ta wahada ta daɗe amma kuma kullum ana iya kafe mata wani zane sabo idan wannan zane ya tsuwa a kuma sa mata wani zane sabo kaga a wannan a wajen adanin turawa masu waɗa da addini zanen da suka sanya ma wannan shi ne kuriyar da adin na A aƙida ba kowa ɗin ke shi aƙida da ta dama kowane mutum yana da yi aƙida je ga dama ba kana iya kowace na aƙida ba ka da ne sannan akwai kuriyar da fikir wa ra'ayi amma ka ga ka yi tunanin a cikin addinin na ko na wani ka soke ko ka zaɓe shi sai ga suke faɗa cewa zan yi za a ce ba a zagin ba a zagin annabi sallallahu alaihi wasallam wasu na yin tsaye cewa sai an cire dokar da ta ce wanda ya zagi annabi hukuncin hukuncinsa ko ba haka ba Kuma wanda zai kai da nitijin da suke so cewa an sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsare da to a wajen ƙoƙarin kuma su nuna wannan kushe addinin da kuma sa na ta addinin da zai sallallahu alaihi wasallam a cikin zukatan mutane ko wata hanya za su yi kokari su cire ke girman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko wasu suna da yawa akwai nasu silika nasu silik wal amana fi aqwali cire gaskiya da amana da tabbas da zan a annabi sallallahu alaihi wa sallam da kokarin amma yadda su su zan daidai da irin zancen da nan ina iya magana maka zan cire ko ba haka ba abin nan sun eh? eh? yi da ya cikin ga ra'ayi da mutum ya kawo da eh, hausa ba za ka soke abin da ne faɗa kana da zuriya na ka soke ra'ayi abin da ne faɗa da ka soke shi ko ka share shi sa ke ganin wannan musibar ta fi ko a cikin musulunci a yi cikin karni na goma sha tara farko karni na goma sha kuma suna ta ƙwararrowa kuma a cikin hazin suna da nisa yanzu duk wanda ya so ya ce annabi sallallahu alaihi wa sallama ya shekara goma a mata yana da'awa kalmar la ilaha illallah ya fassara mutane ma'anarsa ya bayyana musu abin da ke cikin da ta da abin da ke rusa ta ya bayyana musu hukunta-hukunta addinin su shekara goma ya koma a madina ya zauna yana mai hijira shekara goma sha uku masa sha uku ya koma a madina ya shekara goma duk manyan hukunta-hukuntan musulunci a wajen sun kusa haka hukuncin sallah hukuncin arami hukuncin laki hukuncin zakka hukuncin ne annabi ya bayyana mutane ya dawo yanzu kana hukuncin cewa abin da yake daga bakin manzon Allah na wani hukunci kana da iko ka soke shi ko ka yadda shi ina musulunci ga mai wannan dawo ina an yanzu ma ce ko guda babu gaba daya babu manzo Allah ayyar da rubuce ba ko guda ba duk abin da faru a zamanin tsakaninsa da mushrikan Makka da abin da ya gudana tsakaninsa da Yahudan da ke Madina Yahudan bani Qurayza da bani da bani Nadir da abin da ya gudana na jihadi inna eh, yakin Uhud yakin Ahzab da Uhud Ahzab da Qurayza wata Makka wata Qurayza duk da sunan ko waɗannan za ka samu da sai da sunna sallallahu alaihi wasallam amma ake da bar kowanne sai kaga a fakaice an rosa maka addini da kuma sannan ina abin da kana tunanin mai hankali ko ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk shekarun da ya goma sha uku a Madina yana karantar da yana a Madina ya karantar da sahabban su ko ne ko kuma sahabban su ba su rike komai gare shi ba wannan hankali na da wani sannan bayan rasul manzo sallallahu alaihi wasallam sahabban suna hauri da basu حين قاونا عنا كان عن نحي البنت هذا اللي تحقيقه كيف أطفى الإسلام أوكي جنابه أبعنا نقوله ولا أحيانا أخرى مسلمين هو أن قادر في هذا الأرض شو من جيب إلا عنك دي بارتون تخريب الإسلام ثم عدم الإسلام حين أبعنا وصوم فأي عيان نوم هم أصولا كم في المنزل akwai ban tausayi ga rayuwarmu da mutane mafi ban ku ne mafi yawan ba haka a fili ko kafa da yin addini Saka yana da kyau duk wanda ke son addini da musulunci kuma yana fatar ya tabbata addinin nan ya zai samu sakamako mai kyau a wurin Allah ya tashi ya karatu ya karatu Allah zai kamala abokar Mahmudu ne ko shi kan sai ai karatu ko ta da wata matsala ta sami mu da so ko ko mu faɗa miki gashi gashi gashi muna son ya sa hannu a taimaka maka da nan yan uwa ba su da waɗanda aka ci da wurin yake ku yi hakuri ku je ku yi karatu ku je da ku yi hakuri ku je ku yi karatu kuma kuka dawo haka nan zai ɓace mu ji daɗi ba amma dai wannan lokaci akwai tarbiyya ta karatu ba ka yake ba malami dan ya ka karatu ko ba ka da daɗi za ka ji sai da muka ga sahabbai wannan abubuwan da muka ga kaya nan ya mutu kuru masu yawa amma yanzu abubuwan su sun san ka'ida haka nan sai ta karatu ko karatu da sannan ku buɗe madaris marakis na karatu ci gaba da yi kada na damu da duwar karamiya insha Allah ta'ala Allah zai hukunta kita Allah ya taimake mu na namu الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن كثيرا منهم ليكفرون وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين wannan ka gaba da bayanin ne a jimla har yanzu Allah ki Allah ki da asina wa mulkin ta shi kallon da yau da muka bare ta isu ne yahudin nasara wato malaman su rubuta da ga wannan muka bale ta ya arifu ko suna da ni da kuma kuma suna kuma ga annabi sallallahu alaihi wasallam so kai sun wannan ta Ibrahim sun san wannan alƙibla ta Ibrahim abubakar wahayi bid'a ce wata dan baya addini yasa ba ko ya da a ka koma da shekara hamsin ana yi ko wani yanzu aka yi wata rashi addini ke an tsara rayuwa wato sun sani cewa abin nan da na al'adun da haka yake

ya kasance da na san shi da yana don Allah ya tabbatar da zuwan ga a saura, na karanta na dai Allah ba ya kalla amma mata na to kana yaya na ba san abin da kuka yi yana yau kamin wani kan da ba nau ba shine ya arifu na usul sai shi kuma ya arifu ya arifu na abu. abna abu wa inna fariqan minhum hakika da yawa daga cikin su ya kasance mun al-haq suna tauhid gaskiya sun sani wato ne gaskiya shine tantina abin nan تلبيس الحق بالباطل يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون يا أخو أهل الكتاب يقول النصارى لم يكن وجه gaskiya ku haɗa ta da ƙarya shi ne talbis talbis ba wai ka kore gaskiya ba sai ka kore ta za a gane ka zama ƙarfi amma sai ka yi da ƙarya to gaskiya da ƙarya don ku tsara masa kuzari ko don a tsara masa karɓuwa ko don wata manuwa to shi ne tanti ne a kan nan ake yi a nan kuma shi ne shari'a ne shari'a ba abin da shari'a ta zo da shi ko ka yi tsari ko ka yi rai ko ka san da Kar kare ba ku misali yanzu kamar a ce bayan ko sallah ta farilla akwai ashar da ake yi an sa sallah idan an gama sallah ne ya yi wani wani wani wannan mu fara ta tasbihi tare tasbihi ba ana tasbihi ba ana amma da ya yi kowa ba nan amma ran da yake ku zo mu yi tare to ya kawo da abu da bidiya saboda ya zo da wata sura wadda shari'a ba tabbata ba kuma idan aka tsare ake shekaru wani ya tsoro da baya to zai ke shari'a ce to shi ne tasbihi haɗa gaskiya da kayawoyi guda kuma da kyau وتزاف هذا جسيا لكريا وهم يعلمون لكم شو شو سن مثل سن سن كمال الحق معصية شو لما من دون دعمي إني لا سن به جسيا لكريا سن كتب معصية يعني صعبوني وانا يا يا حتى عالمون بني إسرائيل كما ما عالم أين مسلمين قصة حديث منظور الله صلى الله عليه وسلم وأنسى إلى إلي من فقه تمره duk wanda aka tambaya ya sani akan wani ilimi ya rufe shi aljama gullahu bil yawmil qiyamati bil jamin min nar Allah zai mishi lizami na wuta ranar alkiyama zai mishi lizami ranar alkiyama da lizami na wuta kasa lizami abin da ke samun kudi akwai lizami akwai sunan akwai raba masu ba, raba ma akwai na kai to ba ya ɗaya ba nizam shi ne nizam wanda za a wanda wanda ya koya gaskiya to ga abin za a bar ajiya amma malamai na cewa faɗin gaskiya sai idan bai tsadda wata fitina ko tarri wanda ya fi girma wannan don kaya fi tumani ba ne kamar yadda shekul islam na taimiyya a cikin littafin sa الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والنقل الى الشيء بالمعروف على بعيد انا عيانيه الامان اللي تعيكم زي ممكن تركيه ولا تكونن كذا كذنب من الممتلئ ثم تشركا الحق هو الحق من ربك gaskiya ita daga ubangijinka wannan wannan alƙibla da an kai to gaskiya ce ne rabbika daga ubangijinka jiwa da Allah ya ta bayanin alƙibla san jiya muka ke har yanzu kawo alƙibla ba wasa ba wanda ya jawo maka abin nan alƙibla ga wani to murjidi ne da kiblan nan fuskantar ta addini ne kuma addini duk abin da Allah yake shi ne addini da Allah ya ce mu zan waje mu mai sujuda bayan gama sallah ta mu yi ce ba manzo Allah ya ce da ina umurta wani wa wani sujuda da na umurtin ma ta ga wa mijin ta sujuda to tunda ba umurtin mace ta wa miji sujuda ba to ba wanda zai wa wani sujuda kisa malamai fuka fuqaha'u cikin littafai sun an yi cikin babin rijja cewa yin sujuda ga wani don girmamawa rikin Allah tsare فلا تكونن كذا تزمو من الممترين ثم شكا لأن الامتراء معناه الشك وأن يغلو أشياء آيوه ديوه إنما الطريقة عند الله كمثل عادة خلقه من تراب ثم قال له قل فيقول الحق من ربك wala ta kudan na amma da aka magana a jimla a nan da aka magana isa a cikin misalin isa a wurin allah kamar misalin adam shi adam kalaka hudu turanin allah ya halitta daga kuta sun matsala san lahu sai allah ya ce mai kun zamo mutum sai ya zama. to shi ma isa haka ne Ya ce wa kun zamo kuma wannan shi ne al'akumin wasik da ke tsintsar gaskiya da zaɓin gidi wala da ko na gajin mankari kada ka zama a cikin masu shakka to a nan ma ga alƙibla Allah ya ce alhaku na wasik gaskiya ce daga ubangijinka alƙibla gaskiya ce yasa umar da khattab radiyallahu ta'ala an ya ke wai ka'aba yanzu ga hajarul aswad sai sun gunce اتناسل كوتي مرات كوتي لدي هاكا انفعلينا باق كوتي لدي نا نافادن ناسا مندوم اللي آيات من جلسي تقوّل الله إذا بذلكم بسيطة ما نقول شيء لهم بلنسي الاستثناء نجيني الاستثناء معناته الاستثناء باق الرزاق يسود أن لا يكي أما قال في أخي جو يتسلم الاستثناء معناته الاستثناء sai an kaji al'islam ma'ana ce ce wannan da gangan haka Kawai wai da rashin tsada haiti ba da gangan ne saboda duk a wani wani komi na addini da ba su da kayan a zauna lafiya wa ya ce ma'anar islam ce a ina ka same ta littafin musulunci a wannan littafin musulunci an kafa a islamin ce a kasu da kara turawa amma abin da amana al-islam al-islam jawuwa ne kauya baka da zabi baka da zabi ga kanka ka da zabi ga iyalinka ka da zabi ga dukiyarka ka da zabi ga rayuwarka saboda Allah ya ce wanda shi musulunci sai kana tana iya da haka shigo da kai ba magana ce in ka taba addinin mu za mu taba in ka zage manzon Allah za mu maka hukunci amma ba mu za mu yi ba za mu kama mu daga hukuma sai eh, ma hukunci in ba sai mun amma hukuncin da kisa wanda shi ne musulunci kan asus sannan kuma ba wanda ya isa ya zo ya ce musulmi ko da su bar tsarin rayuwar su don wani bai ni a ko zai cewa haka eh, akwai musulmi zai so karar karar ya ce zai so sannan mina na aka hannu mana shari'a ma na aka bar mana amma mina ne idan kashi ɗari nawa aka bar mana إخاص له حدود أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير dole kullum kowane ɗaya daga cikin kuma kuma jinnan da kuma masu musulunci da waɗanda abin nan an ka sauka masu rikitariki ko yahudanci daga abin nan wani hasan yana da yana yana da alƙawla ko shi mu wajiha da ke fuskanta don haka don an za an ce musulmi a kafa kibla ne ne mamari ku yahudawa kun da kafa kibla na tsara sun ji kafa ne ne don yana eh, da musulmi su masu sun da kafa da. to kada ku damu da su kada suke yi mu ku zai fassara kula Ku yi zawwawa ku ne da dan zuwa da neman alheri menene alheri nan shi da abin da Allah ya koye ku ku aikata kuma da ayyuka masu kyawu ku yi dogawa ga neman cewa da aikata ayyukan alkhairi zuwa ga Allah aina ma da koyo duk inda kuke wato min ayyu da hadin ko haƙiƙi da hadin ta kowace jaha ne ya ji kuma Allah Allah zai zo da kura na alkiyama da ni gaba daya ya muku hukunci irin wanda ya dace Allah shi da shi wa min haisu Allah إن الله عزيز وغير جديد على كل شيء قدير عزيز وليس هذا الوقت الحمد ومن حيث قردت قرر وجاءك شطر المسجد الحرام والذين الحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون to wannan har su harin da ya fi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko mai karatu ko mai sauraron karatu domin har su harin cikin da kun kace ta ta cikin gari ta garin Makka ko ta garin inda Allah ya tafiya to a walli wajen haka din masatar da hukunta shatar masjidil haram zahar بعدين مثلا كلمة الحرمة شيء نبغى. هكذا إنت أنا أتكلم أكثر في الكتاب in kana kusa da kaba ka kusance ta in kana cikin garin maka ka kusance shi yadda kaba take sannan idan ka ta wurin tafiya duk inda ka juya to ka kusance kaba idan kana mai tafiya ka je biyan ma kaba na da za a sanna ke go ka je gaba in kana kudu kudu ce alƙibla in kana arewa ce alƙibla wannan ah, wannan ah, ina ne kaba ta gare mu kaba kaba ba kenan inda za mu sallar sai mu kusance A dole sai mun mutum ke da daidai ba shi an a ce sai ka yi daidai ba sai wanda an gashi ga sabon shi ne daidai amma ko a cikin garin maka haƙi ba ta sai ka yi daidai shi ne ka fuskanci inda ka fi shi kenan ma bai da mashariki wal magharib yadda haka yake za a yi tsakanin gabas da yamma a yi kibla ne amma wannan hukunci ba na gobe mutanen madina ne

آه، آه، آه، ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون to an ka ci gaba da bayanin dai har yanzu an Da Allah ce wajen haifa karanta wata kowane lokaci da kai fita a wajen ta iya a wanne wani haka ka jure da fuskar ka shi da mutum da haram ta gefen masallaci mai albarma ba shi ɗaya ba wa haifu ma kuntum kuma musulmi da ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk inda kun

kada ya zan alaikum a zanku kun je kuna da hujja ya yi wani yana tare da ainihin addinin mu kuma ya bari to kada ku damu da wannan mun mayar da ku ga alƙibla wanda Allah ya rage ku bi wata wata ku fala ta ashawum illa allazina zalamu sau an da sauke zalunci da cikin kan da azalumai su ba a yi magana to kada ya masu saba mata to kada ku damu da su kullum kuma ana samun irin su kuma kowace kowace a kowace waɗannan a addini ana samu sun san gaskiya amma su suna faɗa da sun gaskiya su yi musun sun san gaskiya kuma su ke to wannan haka nan kula ta kashau kada ku ji tsoron irin su wa kashau ku ji tsoron wannan kuma mun yi muku wannan wali utimma ni'imati ko zai in kaka ni'ima ta alaikum akan ku shine in shirya da mu zuwa ga zuwa ga alƙawarin Ibrahim alaihi salatu wassalam shine kun da wannan a cikin da ta bid'a wanda babu nasti gare ta mu mayar da ku da abin da wato kullum a lokacin mutane da abin da ke mai da hujja amma yadda su ga mai hujja to ya gani kuma sai ya samu ƙalubale idan da an kaso a kashe tabanni tabanni shine mutum ya ɗauki ya saba na su bai mai da shi ɗansa sai ya bayyana gadonsa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki zai yan mai yayi tabanninsa amma da za a tafi wannan tabannin ya aka ji ko da ka ji ba daɗi har aisha ta ce da yana rufe wani abu da ya rufe wani to irin wannan ne sai in tuka ni'ima ta gare mu in kashe idan a tabbatar da ku abin da yake sunna na ku fada da kika ko bayar da da kullum da mu aisha da kike ma ga hikimati wala mautu zatil ko da dilhum da hiya Biya a ahsan Allah ko ta kikawo a bid'a ya ma mummunan magana shi ta ana zai ci mutuncin salaf ci mutuncin zai yi wata yayya a cikin sashi ya ta sai kai abinci da kaya da wurin nan da ga ganin da mutum ya ma sai sai amma wuce ma kuwa koma yanzu lokaci in zama yana tunani wanda ya shekaru irin na shekara saba'in duniya kuka yi mamakin ya tuda a wata kuma yanzu rashin tarbiyya ya shigo rashin mutunta juna ya shigo faramiya ta shigo al'amurra da tsarin gida da girman malamin ne da ne malamin da gadon girman malamin da wasu ne malami na iya zama a cikin cincin ɗan uwansa malami yana iya kai ƙararsa har yi kotu ina hankali su wuce ba da kuke ko da irin bugun gaba da su haka suka yi wannan rayuwa wannan yana da rashin haka rashin karatu da ana karatun rayuwar salaf don tsamman ina abubuwa na faruwa in ka saɓarin da ke tsakanin malamai da malamai sai ka babu shi duniya karanta ilamun muwatsi ne mu kayyim ta gwani sahabi cikin mutum sahabbai ya kididdige saɓarin su kusan ɗari da talatin amma bai hana maka zama tare ba bai hana maka kwalla wuri guda ba bai hana maka abinci tare ba wani bai kai da wani don kana ganin ka za haka yana gani sai mai hada eh? har kai an tafi kafa kodi ko kuma in kake sai Allah ya dunkule su fahimta ya ba shi cikin guda ka san da hankali da hankali Allah gama lafiya Allah wani mutum wani ni'ima ce zai cika ni'ima ta alaikum gare ku wala allakum tahtadun kuma le kai kenan tahtadun don sai ku shiryu ku yi muku wannan za ka duk wanda ke kun shiryu a ya dawo ya wannan tafarki Allah shirye da mu kama arsalna fiikum kama arsalna fiikum rasulan منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم Yasirwalekum na yafi dawan zafi kun wani wani muharrimu kun mu kiɗaba wani ɗan mata wani wani muharrimu kun wani wani mu kun malam ta kunu ta lamu. Ya Allah shiga birk'in sama hannun Nasiru da sunan mutane ya ne da muka aiko fiye da ta ƙware sunan wato cikin ko mutane ya kuma la'aika ba ma ya ko wani abin nan ko kuma nan ana suna ma larabawa ne da Allah ya zaɓi harshen su ya zaɓe su domin babu yi ba abin nan ba wata daraja ta kai Allah zaɓi ya zaɓe a nan ƙabilan ku kuma ya zaɓi ɗaya daga cikin ku ya aiko shi da abin da ya za alheri ga duniya Kamata ta ku yi alfahari da shi da ma idan aka kyanka wani mutum daga cikin gida aka ba shi mukamin duniya da kowa zai jin da idan sun yin wani gida aka ji wannan ya zan gwamna ina da irin nan zoyi a su za su bugun gaba buke da gwamna gwamna ya kamar malamin addini to bari a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ku kuna faɗa da shi don kuna wawaye Allah dai a wasu ana cewa ba kun gogon gida a yaba yauwa to kuma da mun ka saukar ku daga cikin ku rasulan manzo min ku daga cikin ku muka dauko shi ko Qurayshawa ko kuma Larabawa ya sanu yana karanta ayatu na ayoyin gare ku wato don ku bi ko yi zaki ku yana tarbiyyar da shi da tafiya sai ba mu don tarbiyya har ya zama bi jahiliya da Larabawa sun ku shigo a kan sai a shekarar ɗari ana faɗa saboda ƙwan kaza ana zub da jini saboda ƙwan kaza shekarar ɗari ba wani abu wanda aka yi dai kuma musulunci aka yi zai gaba da maka wasan mu'jiza zaki wanda aka hannun Allah sai abu ya lalace kana tunanin ba gyaruwa sai wani ya so ya gyara gane duk inda ka ga daula musulunci ta haka wani al'umma ta zan haka babu babu abin nan ba a jin abu sanna ta yawa ta'addanci ya yawa zubda jini ya yawa cin haram ya yawa an mutane bayan Allah tunanin shi kenan ta nasarar eh, da Allah ta muna wata sannan an yi kusa Allah wanda za mu ya gyara wannan al'amari wani zaki mu yana ku ku mutane zan ku zan dabbobi ba halal ba haram abin nan ya dana iya haramin matan ubansa idan ya mutu ne ne kamar bunsuru ka gani wannan gabanta duk wayo allimu wayo allimu kuma kitabai na karanta muku ne tsari shine alqur'ani wal hikma da bayani wayo allimu kuma kitabu wal hikma yana nan da ku littafin da muka kafa shine alqur'ani wal hikma da bayani shine bayanin annabi sallallahu alaihi wasallam take sunna Ake salata wa atu zakata wa zai wannan bayani eh? manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ma adadin raka'o'i ya faɗa ma abin da za a karanta cikin raka'o'i ya faɗa ma da ake yin su ya faɗa ma da ake sujuda yadda ake rukuni yadda ake samun abin nan sujudu sahaw abin za a karanta cikin rukuni abin za a yi cikin sujuda kashe koji karanta da kai wani wanda ya zo da ba su waɗannan ba a cikin al'ayyuka kace da sauran da da za ka yi sallah ya za ka yi sallah kuma alaikum asiyam amma ku ce ba kana lazina min qablikum to ne azumin ba zai fasara ma shi Allah ta mata annabi wa kurna ma yutla fi bulukunna in ayatin lahi wa al-hikma fa mata annabi su yi wa'azi karantar da mutane da abin da Allah ke farfashewa a cikin ɗakunan su min ayatin lahi na ayoyin Allah ayoyin Allah suna da Qur'ani a cikin ɗakunan su manzo Allah na cikin wahayi ke farfa su karanta mutane a yadda aka saukari su wani sun ce ma da bayanan manzo Allah ka zama kan manzo Allah malamai kuma idan kai jiga za a ga wata ibada ta anan ba a samu da kan gare su wani kan jira ban manzo Allah ga aka same su to manzo Allah ga matan sa kana da aka yi su ga wani mutum ya mallai da wani dare sa gare su wal hikima bayanan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam العقب الآية أنك سمعني صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وألمك ما لو نوصلت إليك إليك ونوصلت الحكمة كم الله يا جماعة الله يأتي أنزل الله عليك الكتاب والحكمة هذا دون أصل تدني بالتاريخ وما أصل تدني حكمة أنزل الله عليك الكتاب والحكمة دوني وهي دوني ولا إني أوتيت الكتاب ومثله an wahayi kuma an wani irin Allah ya zama annabi bayanin ƙura'ani kuma ya mai yarda kuma ya yarda wanda ya kuma ya shi kada Allah ya mu da shi duniya da lafiya wa yu'allifukum yana karantar da ku shi annabi sallallahu alaihi wasallam malam da kun alamu abin da ku sani yanzu ilimi ya zo a kun rayu da illai to ilimi ya zo duk inda ilimi ya zo sai duk sai da hinci ya mai duk lokacin da abin nan da awar shekhu ta kada ya zo duk ko je kasan da duk ta tarja yi da mu sun ta babu amma shirka shirka ta yawa ta hinci ya yawa Allah ya tafi da jahilci ne yadda da haske kuma hasken ya tsaye kuma yana nan hayyar kuma

الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين Allah ce ku dai ku tuna waɗannan ne ku ni. Allah ko yaushe dare da rana. Nan ya kai yuki tsakuru ne waton horo ne na wajibi dole ne. ما كان مستحق يعني دوله كتن الله بذكر الامر لكن يقول الله كان الاغادات نقل لنا قلنا هذا مستحق حكم كل الله واجبين كنا مسلمين ونكون عشان الله ذكر الله عز وجل في كل ساعه في الجوارح في القلب كل وقت يكتبك سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله انت ناصر انت ناصر انت ناصر الذين يذكرون الله قياما وقعودا وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في السماوات والارض هذا هذا التفكر تعرف السماوات والارض في تجيب لها هذا تكارا مع ايمان تجيب هي تجيب كتب أأوي يأذن أن يشاء شابير كما جاء كفارة. أنا أتيت هو عبد ka suna kana yawo ka kwarzon kamari duk jido kazan an jama sai ne wannan ya ishara ce kana yawo kamari kana jin karfi kayan a jima ka zan kamari sai ka zan duk jido sai ka fara kaushi ka inda ka yi kenan wannan shi ma wa'azi ne a wurin kurori ku tuna ne ko ambace ni ba ku ni ma in suna da sai ambace ku sai ka tuna Allah Allah tana da in ka aika ga sun ubangiji ka ka abin da kake shi wasu ya farka ko wace irin halaka na iya farma shi ne ba annabi ya ya nan ka ko min na iya samun ka ko wace irin musiba na iya farma ka Ka san mai suna Allah ko yaushe bil lisan wa tasbih da akar al-ma'thura wadanda an karo yato sannan da al-qalb ai tunanin Allah ko yaushe tashkuru li ko ne min ko da Allah shi ne kai aikan da'a kada ya gane ka yadda ya hana kada ka aikata abin da ya haramta wala ta kafuru kada ku kafirce ni in ce ku yi kaza wannan shine musulunci ku mai kishi kada ku yi wannan Allah shi ya ce lokaci ya kun to abin da muka faɗa daidai Allah ba mu dade kuskuren da muka yi ko muka faɗa ba daidai ba Allah shi ya shahe shi a cikin tunanin al'umma kuma Allah ya san muna da bukatoci da yawa a wannan ƙasa Allah ba mu zama lafiya Allah ya ba mu zama lafiya duk wata musiba Allah ya doke mana ita masu kalle-kallen sharri ga musulunci da musulmi a wannan ƙasa Allah ta iya misalin su kuma Allah kai ke da ƙarfi ba mu kalli ya kuma dogara gare ka da addu'a muna roƙo Allah ta muna maganin su in suna shiriwa Allah ka shirye da su in ba su shiriwa bisa ga isanin ka ubangiji a cikin da ka dacewa gare ka muna kare musu Allah ka taimaki musulunci da musulmi a duniya Allah ya karya kafirci ya karya kafirai Allah ya taimaki ya kasar da kafirci ya kasar da kafirai Allah duk mai bukata cikin mu kasanta Allah ka biya muna masu bukata gama lafiya Allah ka su gama lafiya masu bukata ajin ajin da zuri da gudu Allah ka ba su masu bukata sana'a Allah ka yi musu kamari sun shiga masallaci ba a rami Allah ka ba su daga armi Allah ka ba su a gidaje Allah ka ba su matan kwarai سبحانك اللهم وبحمدك